wato ko asirin ka ya tonu menene ne na kamar ya menene kai ina kudi na alkawari nawa kake mu kudi ba ni da ba ni da kudi da <laughs> mun kullun haka kake ce mun ai kullun haka kake ce mun ba gwaran banza ba gwaran wofi kai ba gama alfarmar da nake ma ba what Ni ne bagware. Ba bagware bane kai. An mu wasa ne, mu wasa ne. Ba wani Hausa yau ko sama da ƙasa za ta haɗe sai ka bani kuɗi na. Alƙawari na gaji da alƙawari. Mu wasa ne. Adala ce ta yayi. Wahayi talauci aka ma kawai ka bashi kuɗi. Kawai. Kuɗi. Kuɗi. Bani da bani da kuɗi. Daman kullum haka ke ce mun ai. Kullum haka kake ce mun. amma akwai wani abu guda daya kana takamar kai ka zauna a cikin hausawa ka yi shekara da shekaru ka fi mujin hausa haka ne na zo na cikin hausa wajen shekara na nawa cikin hausa wajen ana magana ka ce kai ka ji hausa tsalle kai aka shimfiɗa kano to yanzu abin da nake son da kai akwai wata eh. kalma hausa da za ka gaya mana in dai ka faɗa mana ita daidai shikenan na yabe mama dubu biyar. Eh, yawa kawai ya fi min eh, an yafe maka kwade ta mu eh, mun zauna wajen shekara nawa a ciki wannan hausa ka ce dan gwaragon mai gangamin gaggauta gyaran gwargwanin guragu a guji ayo kawai kare min mita dan gwaragon mai gangamin gaggauta gyaran gwangwanin guragu a gujin ka fita kana faɗa haka ka fita na ma yafe ma kuɗin amma in baka faɗa ba billahi labi sai ka ya tsabga samun tsabga sai an taɗe ka da ƙasa an take ma wuya haka ne eh bari bari fada muku dan gurgurun me gora wa kai da kai gware kai ba aka ya kai mai sana ana ga shiru kai ya ban kudi kai ya baka ba gumburin gon gon ba won ba won ba won wani ba bari ka jin ka ya fada gurgurin gwargwarun gwargwarun ayo <laughs>